da bakwai darasi na tamanin da tara ko tamanin da takwas bismillahirrahmanirrahim babul haya قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زحير قال حدثنا منصور الربعي بن حراش قال حدثنا أبو مسعود أقبة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت باب الحياء باب كنيا ita kunya sifa mai daraja sifa mai girma sifa ta mutunci sifa ce da take zame ma mutum kamar mai gadi ko mai tsaro wanda ta hanyar kunya ne mutum yakan nisanci munanan ayyuka da munanan siffofi da munanan ɗabi'o'i da kunya ne mutum yakan yi abin da ya dace da kunya ne mutum yake gudun abin kunya da kunya ne ake samun zaman lafiya tsakanin al'umma shi yasa aka siffanta Allah ta'ala da kunya aka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kunya sannan aka siffanta dukkan mutum mai daraja da kunya da haka ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna allaha ta'ala hayyun karimun yastahayi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra yace Allah ta'ala mai karamci ne Allah ta'ala mai kunya ne yana jin kunyar bawansa ya ɗaga hannu ya ce Allah ina da bukata Allah ba ni kaza ko Allah yaye mun kaza Allah baya so ya maido da hannunka babu komai sai Allah ya yi maka ɗayan uku ko ya biya maka buƙatar ka ko ya yi maka bala'i daidai da buƙatar ka ko kuma ya aje maka shi ya zama taska a gare ka ranar alkiyama a cikin ukun nan baka yi asara ba saboda haka aka siffanta Allah da kunya sannan Allah ta'ala a cikin alkur'ani a guri biyu ya ce inna Allah la yastahayi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha ya ce fa yastahayi minkum wallahu la min alhaq inna zalikum kana yu'zi nabiyya fa yastahayi minkum wallahu la yastahayi min alhaq abinda kuke na shiga gidan manzon Allah ku zauna yana damun annaba amma yana jin kunya ya ce ku tashi ku fita wallahu la yastahi min alhaq sana ana siffanta annab sallallahu alaihi wasallama ashaddu haya'an min albikri fi kidriha annab sallallahu alaihi wa wasallama shine mafi kunya daga amarya a lokacin da aka shigar da ita darbuka amarci za a kai ta gidan ango irin amare na da masu kunya sai ta sati bata daga ɗaga kanta ba to saboda haka aka siffanta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ashaddu haya'an minha sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya lissafa kunya daga cikin imani yace alhaya'u min al'iman. alhaya'u la ya'ti illa bi khairin kunya tana daga cikin imani kuma kunya ba ta zuwa sai da alkhairi saboda haka kun ga wannan hadisi an siffanta Allah an siffanta annaba an siffanta muminai yace istahayu min Allah haqqal haya ku ji kunyar Allah mafi cikar kunyar Allah wa man istahaya min Allah haqa haya mai jin kunyar Allah cikar kunyar Allah falyahfazir ra'asa wa ma hawa ya kiyaye kansa da abin da kan yake dauke da shi na kunne da ido da hanci da baki wal batana sanai kiyaye cikinsa wal yazkuru mauta wal bila ya dinga tuna mutuwa da tsufa wal yasta'idda kuma ya tanadi domin ranar alkiyama wannan da alama ce ta kunya maza ana so su zama masu kunya domin akwai wani mutum mai yawan kunya sai wani dan uwansa yake masa wa'azi ko yake man nasiha akan ka rage kunya sa bai ce da'ahu fa innal haya'a min al iman kyale shi ta jin kunyarsa kunya yana daga cikin imani to amma an fi son kunya ga mata babban darajar mace shine kunya da rana an siffanta mace ba aka ce ba ta da kunya to komai za ta iya kenan mara kunya ita za ta fita tsirara mara kunya ita za ta caɓa ado ta fita ta sa matsatsun kaya ta sa lesi mai huda huda wanda zai dinga nuna alaman siket ɗinta da diras ɗinta da rigar nonanta mara kunya ita ce wacce za ta sa kayan da zai ɗame jikinta ta fito da ƙirjinta duk wani alama ce ta rashin kunya mara kunya ita ce za ta tafi ta je ta kama lalata to da shi yasa mata aka ce wato abubuwa ne da yawa a dunkule amma kunya ita ce babban birkin su da zarar mace ta rasa kunya to kuma birki ya tsinke in ko birki ya tsinke mutum ya sharo a 180 ko 200 sannan ya lalubi birki ya ji babu to sai abin da Allah yi to da kunya abu ne mai kyau to wannan hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna mimma adrakan nasu yana daga cikin abin da mutane suka riska ko adrakan nasa adrakan nasu nasu sai zama fa'il ko adrakan nasa sai zama fa'ulin bihi adrakan nasu abinda mutane suka samu suka riska suka tarar min kalamin nubuwati daga cikin maganganun annabta wato annabawa duka sun faɗi wannan kowane annabi ya zo yakan umarci al'ummansa da su dinga jin kunya kamar da yazo a ruwayan bazzar da imamu ahmad daga huzaifa inna akhira ma ta'allaqa bihi ahlul jahiliya min kalamin nubuwati al'ula yana cikin abin da mutanen jahiliya suka rike da kyau cewa annabawa ne suka faɗe shi ko kuma ya zo a kan shari'ar annabawa da suka gabata wanda ba shari'ar da ta soke jin kunya tun daga zamanin annabi adam ake umarni a ji kunya a ji kunya kowane annabi ya zo a cikin saƙon da yake gaya wa al'umma su zama masu kunya to yanzu kunya ce ake so a fatattaka ta sai ga yarinya an tana jin kunya ke kin fiye kunya kafara can ki daina jin kunya to ko ranar da mata suka daina jin kunya fa mun shiga uku da idan aka yi rasuwa mata ba sa biyo lungun da aka yi rasuwa ko ana ɗaurin aure ko jama'a suna cincirindo sai su zagaye saboda ba sa son ido yanzu ko suke ina aka fi samun jama'a da yawa ma'ana ina ake cunkoso yadda za ta zo ta wuce ta gaban jama'a kowa ya kalle ta to kun ga wannan rashin kunya ya fara zuwa da mata ba sa fita unguwa sai bayan magariba da bayan asuba bayan magariba duhu ya fara bayan asuba kuma haske bai fara ba so da haka in mace ta fita unguwa ba za ta dawo ba sai bayan magariba saboda ido ba sa son ana kallon su da in mutum ya yi abin kunya ya bar garin kenan ko ya bar ƙasa kenan har abada ba za a gan shi ba amma yanzu ba su abin kunyar nema a gaba za ka abin kunya ya zama ma ba kunyar dama yana cikin alƙiyama an ta kusa za a ɗauke jin kunya da an ɗauke kunya to kowane fasikanci da fajirci za a iya yi kuma ha a dinga takama da fasikancin ana takama da fajircin ko mutum sun san jama'a sun san wane cikakken fajiri ne amma kuma sai ka ga ana ɗaga masa hannu ana girmama shi ana mutunta shi saboda haka inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwati daga cikin abinda mutane suka tarar daga cikin maganar annabawa idza lam tastahi idan baka jin kunya fasna ma shi ita kayi abin da kaga dama wato in dai baka da kunya to zaka iya yin duk abin da kaga dama ba ana cewa je ka kai abin da kaga dama bane kamar da Allah ya ce i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku yi abin da kuka dama wal aminu bihi aw la tu'minu kamar gatse ake ma in dai baka da kunya to kayi abin da kaga dama ma'ana mara kunya shi yake yin abin da ya ga dama amma mai kunya yana duba abubuwa da dama na farko ya duma girman Allah ya girmama doka Allah ta ko a bari ya ga girman manzon Allah ya ga girman addinin Allah ya ga girman na gaba da shi ya ga kada yara ma su koya su gani shi ma abin kunya ne sannan ya ga darajar kansa ma kai abin da zai zubar da ƙimar kansa ko mutuncin kansa duk wannan kunya take sawa ranar da aka ga daina jin kunyar Allah aka daina jin kunyar manzon Allah aka daina girmama addinin Allah da umarni da hani to kaga kowa sai ya tabargazar da ya ga dama to ana nan ana zare kunya ana zare kunya tunda da kunya da imani shakikan juna ne idan ba kunya ba imani idan ba imani ba kunya to ana zare kunya ana zare kunya sai a wayi gari kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a wani hadisi mutum zai fito ya ga mutane suna fasikanci a tsakiyar hanya wanda yake da ɗan misƙala zarratin al imani a wannan zamani shine mai cewa ku koma gefe kai ku ba mutane hanya ba wai ku daina ba a'a ku saki hanya to mai mutuncin zamanin kenan waliyin wannan zamanin shine mai cewa a koma gefe ba wai mai cewa a hana ba batun mai cewa a daina masu cewa a daina sun kare shi kansa ka ce a daina din za a wayi gari an dena karba a dena ce ku kyale su da Allah su malaman nan sun fiya kullum su ce wai a dena a dena ne an ki a daina din shi kenan da zara an dena jin wa'azi da wa'azi ba shi da daraja malanta ba ta da kima kowa ma ya dena malantar to saboda haka kaga alama alkiyama ta zo tashi kenan daraja ilimi yana faduwa to sai ka ga abubuwa sun lalace Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu daga wani hadisi gargadi ne da jan kunne cewa lalle mu zama masu kunya kuma mu koyawa mu su zama masu kunya kuma kunya sifa ce mai kyau da ake siffanta Allah ta'ala da yadda ta dace da shi domin shi Allah komai nasa daban ne komai na halitta daban ne babu inda aka samu kama da Allah da halittarsa babu inda suka yi kama ko a zati ko a sifa ko a suna ko a aiki duk abin da aka ce na Allah ne to na Allah din abin da aka ce na halitta na halitta din so da haka akwai farq bainal khaliq wal makhluq al khaliq fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi yakhtalif tamaman anil makhluq shi ma makhluk lahu sifatuhu wa af'aluhu saboda haka abu biyu ne ba za su taba zama uku ba ko ba su taba zama ɗaya ba Allah da halittarsa halitta da su shikenan ba na uku ba za su haɗe su zama Allah shine halitta ko halitta shine Allah ba ko ba za su zama uku ba biyu ne daga Allah sai halitta wallahu khaliqu kulli shay'in Allah shi ya halicci dukkan komai da duk abin da ba komai bane Allah ne duk abin da yake kuma Allah ba halitta bane duk abin da yake halitta ko ba Allah bane haka ba su zama ɗaya ba sannan ana siffanta manzon Allah da kunya alayhi salatu wassalam ana siffanta masu imani da kunya kuma ana siffanta mutanen kirki cewa su ji kunya Allah ba mu kunya da za ta hana mu aikata abin da zai jawo mana asara duniya da lahira kuma Allah ba mu kunya da za ta tunkuɗa mu ma'aikata aikata abin da ya dace to kuma fa ba jin kunya bane kuma Allah ya ce ayi abu dan ba mai yi ka dinga jin kunyar yi idan Allah ya ce ayi abu to kuma yin wannan abun ba shine kunya ba umarni ya zo a kitabu da sunna ayi abu kuma kaga ba a yi to kaka ji kunya bayyanar da abin da Allah yake so da manzansa bayyanar da abin kunya din abin da ya saba wa Allah ya saba manzo Allah ya saba al'ada mai kyau ya saba wa zamantakewa ya saba wa mutunci da daraja to shine kada kai wannan to ka zama mai kunya kenan حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سحيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله Wa'adinaha Imatsatul Aza Amid Tariq walhaya'u shubatun min al'iman. Wani hadisi ya al al'imanu shi dai imani bid'un wasu tuna, ya kai sittin da bakwai ko da tara ko da biyar, au da suka kunsu a cikin kwansan imani, adadinsu ya kai sittin. sittin da yan kai yan kan nan daga tara zuwa ƙasa mafi tsawon bid'u shine tara mafi tsakiyar bid'u shine biyar ko bakwai an fi faɗan fi bid'i sinin falimsa fi sijini bid'a sinin ana siffanta shi da mafi yawa da bakwai amma zai iya zama tara marar da bata kai goma ba ita ce bid'u da haka uku biyar bakwai tara duk ana kiransa bid'u to shi imani rassansa tsaginsa kashe-kashensa ya wannan kasun adadinsa au bid'un wa saba'una shu'uba ko kuma saba'in ne da bakwai ko da tara ko da biyar afdaluha mafi ƙoli-ƙolin in ka ce ɗaya to shine na ƙoli ƙolin biyu uku haka tafi zuwa na ƙarshe to mafi darajar kashe-kashen imani shine la ilaha illallah tauhidi kenan in aka ce faɗi a cikin kashe-kashen imani wanne ne na ƙoli ƙolin babban sai ka ce la ilaha illallah ashe la ilaha illallah shine addinin gaba ɗaya babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wannan shine musulunci annabi Muhammadu manzansa ne wa adnaha sannan na ƙasa na ƙarshen ƙasa wannan an faɗi na can sama kuma an faɗi na can ƙarshe wanda daga shi lissafin bid'ul iman ya ƙare shine imatatul aza an tariq ɗauke ƙazanta da abin da zai cuci jama'a daga kan hanya shi ma alama ce ta kana da imani tunda ka tausaya ma wani to amma wannan na ƙarshen in kuka kalli wannan na ƙarshen akwai mutumin da ya shiga aljanna saboda ya aikata wannan na ƙarshen ra'aitun rajula ya taƙallabu fil janna fi shajaratin qata'aha ala zahari tariq kana tu'uzin nas yace na ga wani mutum ya shiga aljanna saboda wata wato bishiya da ya gani akan hanya tana cutar da jama'a sakamakon haka sai ya ɗauko gatari ya ce sai na cire wannan bishiya ta daɗe tana cuta al'umma da ya sare ta sai Allah ya bashi gidan aljanna Allahu akbar wato ita aljanna a wajen Allah kawai rahama ce haka kawai aiki ya kan hanya aka ce shiga aljanna wata kuma kawai tsintsiya ta samo tana share masallaci tana share masallaci a sha annabi yana kula da ita sai ran nan ya duba bai ganta bai ce ina matan nan mai sharan masallaci aka ce ya rasulullah ai kwana biyu ta kwanta ba ta da lafiya sai ce to in Allah ya yi ajalinta ku sanar min ni ne zan mata sallah to sai ta rasu da lokacin annabi yana kailura kuma annabi suna ga sabai suna ga in fa annabi yana huta ba wanda ya tashe shi kuma suka ga wannan mata biki sa'an mutuwa ba kin mutu lokacin annabi yana kailula mu ko ba za mu tashi annabi saboda ke ba da haka suka je suka hada ta suka yi mata jana'iza suka binne ta sai da annabi ya tashi sallallahu alaihi wasallama sai aka gaya amma matan nan fa da kace in ta mutu a gaya ma to ta rasu amma kana bacci dan haka muka ga mu bakka ka huta ya fi mu tashe ka annabi ce ni fa nace a gaya mu to yanzu ku kai ni kabarinta aka jagoranci jama'a aka ja ka ce ga kabarinsa ya aka je ce sahu a bayana sabai suka yi sahu da ce Allahu akbar ya mata sallah ya ce Allah yana sa haske a cikin kabarin wanda na yi wa sallah wannan mata ana so ta tafi da haske gaban Allah saboda tana share masallaci kun ga ta samu aljanna haka wata rana wata mata abdullahi dan abbas yana ba da karatu sai ce a tsaya wa yake so ya ga dan aljanna kowa ya daga hannu ce to ga waccan matar a gabana annabi ya bata bishara da aljanna ice asali ciwo gare ta na farfadiya sai to ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ciwo gare ni roƙa min Allah iyaye min sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko roƙa miki aljanna wanne kika fi so ta ce a ah, na fi son aljanna kaga sabanin wannan makafan na cikin sunan abi da salatul haja shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ce ya rasulullahi ni makaho ne kuma ina so ka roƙa min Allah ya bude min ido annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam to ko kuma roƙa maka aljanna ya ce to a dai hada mu <laughs> wato akwai mun addu'ar kuma roƙa mun aljanna annabi ya ce to ya bashi addu'a ce ka je ka ya je karanta addu'ar kuma idansa ya bude ita wannan mata sai ta ce to ya rasulullah na zaɓi aljanna. amma akwai abu ɗaya da yake damu na idan farfaɗiyan ta zo in na faɗi sai na tsirara to wannan tsiraran ne ba na son yi ka roƙa min Allah Allah ta kashaf kada jikina ya buɗe a lokacin da ciwon ya zo min na yadda ciwon yi ta samu na amma kada jiki na ya bude sai annabi ya mata addu'a kun zo wani abin mamaki daga nan ko ta sake farfadiyar ba kuma ga can aljanna na jiranta haka matar da mutumin da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai roki abin da kake so samu wani abu mai mahimmanci guda ɗaya ka faɗa min ni kuma zan gaya Allah ya baka sai ce annabi ba ni kwana biyu dan je in shawara ya je ya zauna ya ta lissafa lissafa to duniya ko lahira an ce ɗaya in aka ce nan to can fa an ce can to nan fa to a nan ɗin ma me kuɗi ko 'ya'ya ko mata ko me to wai ya abin yake ne di ya gama lissafinsa kam ya ƙi shawara da kowa sai da suka haɗe ce ya rasulallah na yanke shawara ya ce maka ke co as'aluka murafaqataka fil janna ina son makotaka da kai aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye baka wannan shawarar? ya ce ba wanda ya bani shawara ni na yanke abata na ga inda ya na roki duniya to abin duniya dole ɗaya biyu ya faru ko na ƙare na bashi ko ya ƙare ya banni shi yasa na ga aljanna ta fi tabbas fisa ya ce to fa a inni ala nafsika bi kasarati sujud to an ji za ka shiga aljannan amma fa ka je kai ta sujjada an ce daga nan faitin kare nafila to an baka certificate mai kake jira Sau da ka bai certificate wani an bai certificate din aljanna sai ya ga cewa to kuma jama'a to sai a ci gaba da sallah ah, mu Allah ya sa mu mutu to kuma so ake yi idan an ce ma ga aljannar ka ƙara dagewa kada samun aljanna kuma ya ƙasa maka rauni annabi sallallahu alaihi wasallam ana gwada sai ambaci wani sahabi ya ce ni'imar rajul abdullah law kana yaqumul layl annabi ya ce kai mutumin kirki ne abdullahi abu ɗaya rage masa shine baya sallar dare aka je aka ce yau a majalisi annabi ya ce kai mutumin kirki ne amma abu ɗaya ne matsalar ka baka sallar dare ce an gama tun daga nan kuma dare sai dai ya bacci da rana kullun sallah Allahu akbar Allahu akbar asami Allah Allah to annabi ya ce baka sallar dare me rage ma to saboda haka haka sahabbai suke wajen samun daraja a wajen wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma samun aljanna wal haya'u shu'batun min al iman to wannan hadisi ya sha sharhi a wajen malamai kuma yana cikin hadisai da annabi ya buɗewa masu ƙoƙari ƙofa su je su yi ijtihadi domin har annabi sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah iya abin da ya faɗa shine a alaha wa adnaha sai alhaya'u kaga ya faɗo ku kenan yanzu muna buƙatar ragowan a in mun ɗauka imanu bid'un wa sittuna to annabi ya faɗi uku ya faɗi na can sama shine la ilaha illallah ya faɗi na can ƙasa imadatul azani tare, sannan ya faɗi wani daga ciki shi ba a san kuma a lamba na nawa yake ba shine alhaya'u shu'batun min iman ya faɗi uku kaga idan 67 ne saura 64 idan 77 ne saura 74 dan annabi ya faɗi uku ne kawai to wannan saba'in da hudun annabi ya koma ga Allah bai lissafo su a jere ba da haka sai malamai suka ce to ina za mu samu waɗannan abubuwan akwai su da yawa abubuwa da annabi zai faɗa ya buɗe ƙofa ya ƙi faɗar haƙiƙanin gurin domin ya ba a al'ummarsa dama su yi ƙoƙari misali ranar juma'a akwai wani lokaci idan ka roƙi Allah buƙata a daidai wannan lokacin Allah zai biya maka wannan bukatar amma lokacin faɗan ƙanƙani ne sai da aka yi ƙauli arba'in da uku wajen bincike na masana in ka duba cikin Fatawul bari sharhu sahihul bukhari za ka samu maganganu arba'in da uku malam wane da magoya bayansa sun ce da an yi sallah asuba ne malam wane da magobansa sun ce daidai lokacin da liman zai hau bari ne malam wane da malam wane sun ce daidai lokacin da aka gama hudu ba ta biyu ne kafin a shiga ta uku malam wane sun ce lokacin da aka gama hudu ba ta biyu kafin a tada sallah haka haka haka dai su malam wane sun ce bayan la'asar ne wasu ce daidai faduwar rana ne a bayan lasar ɗin ma su kan sabai suka ta tattaunawa har ɗaya daga cikin sabai yake gaya ma ɗayan yace ai annabi ya ce bayan la'asar ne sai ɗayan ce to ai kuma annabi ya ce wa huwa qa'imun yusalli bayan la'asar ko ba a sallah kuma annabi ya ce yana tsaye yana sallah sai ce a ah, to baka ji annabi ya ce wanda yake jiran sallah a cikin sallah yake ba ai ba zai kore ba la'asafin ba tunda ya ce wanda ya sallah yake jiran yin ta gaba a cikin sallah yake ma dama yantaziru sala wa huwa fi salati ma dama yantaziru sala da haka sai aka yadda tunda wancan nassi ne karara cewa bayan la'asar da kuma tsakanin ana hudu ba waɗannan lokutan guda biyu a cikin arba'in can ko arba'in da waɗannan biyun su suka fi ƙarfi ba an yi munakashar dalilin kowa aka ce to biyun nan da na bayan la'asar da na kuma lokacin da ake hudu ba shi ya fi ƙarfi shi na bayan la'asar saboda ga nassi ƙarara shi kuma na tsakanin kiran sallah da tayar da sallah ai anan ake hudu ba kuma dama hadisi ya zo ya ce la yuraddu du'a bainal azan wal iqama duk addu'ar da aka yi a tsakanin kiran sallah da ta da ikama ba za a dawo da ita ba to kuma a ina ake huduma sai an kira sallah ake huduma da aka huduma gaba ɗayanta tsakanin ikama take tsakanin kiran sallah take da ikama to kuma lokacin da ya fi kowanne tsawo na ikama da kiran sallah shine sallar juma'a dan shine sai an yi ta bayani kafin a tada sallar kuma gashi an kira sallah kuma sannan an kira sallan nan an hana siye an hana siyarwa duk wani abin da zaka aikata a wannan tsakanin kiran sallah wazarul bai malamai suka ce abin da ya halatta ka siya ko ka siyar a wannan tsakani sai abin da yake da alaka da sallar misali ka zo baka yi alwala ba kuma ruwan siyarwa ne kaza akwai gurin da babu ruwan kyauta sai ka siya to saboda haka kaga sai ka siyi ruwan dan ka yi alwala kai sallar juma'a ko ka zo baka goge bakinka ba ga asuwaki na siyarwa ko ka zo baka sa turare ba ga turare na siyarwa ko ba ka da shimfiɗar da za ka shimfiɗa kai sallah ga shimfiɗa ta siyarwa to duk waɗannan abubuwa suka ce muttasilin ne bis salati yana da alaƙa kai tsaye da sallar da ka ya zama mustasna daga wazarul bai' amma duk wani ciniki a dakatar da shi saboda mahimmancin wannan lokaci da kuma sallar da za a yi to sai malamai suka shiga bincike kamar sunayen Allah ɗari ba ɗaya wanda ya kiyaye su ta hanyar fahimtar ma'anarsu da haddace su da siffanta Allah da su da aiki da su zai shiga aljanna amma har annabi ya koma ga Allah bai jera waɗannan sunayen guda casa'in da tara ba akwai hadisi a cikin sunan na turmuzi da sunan na Ibn maja. amma isnadin kirgawar bai inganta ba wanda ya inganta inna lillahi tis'an wa tis'ina suman man ahsaha da khalal janna amma ina suke Naka malamai sai suka bazu suka shiga qur'ani aya dubu shida da mai tan talatin da shida suka dinga bin aya aya ina ne aka faɗi sunan Allah a kowace aya duk ayar da ta zo wallahu gafurur rahim inna Allah gafurur rahim wallahu ra'ufun bil ibad ra'ufun sai su cire gafurun sai su cire gafarun sai su cire tawwabun sai su cire eh, amina eh? azizun hakim wallahu azizun hakim wa kana Allah azizun hakima sai su cire azizu da haka suka tattara suka tattara sannan su ga wani sunan ai guda ɗaya ne amma zo da siga uku gafurun gafar gafir sai su ga ɗaya ne amma zo da siga uku to wannan uku za a mai da shi ko ɗaya amma kuma ba ɗaya ba ne domin gafar sigatul mubalaga ce gafur sigatul mubalaga ce gafir kuma sigatul ismu fa'il ne sai su ɗauke su a sunaye uku to haka haka haka haka suka dinga ha suka samo kowa ƙoƙarin ijitihadinsa hadinsa sai ya tattara ya ce to ga 99 a amma fa ba annabi ne ya ce haka suke ba ni ne a cikin kokari na na samo su haka so ne zai ce kai kai kuskure ai wani da kasa ba zai zama suna ba kamar wanda ya sa wa Allah almuntaqimu so ne ce ah, ai almuntaqimu bai zo suna ba sifa ya zo falan ma asafunan taqamna minhum inna minal mujrimina muntaqimuna wannan sifa ce sai an wa Allah wani abu sai a ce ya rama da wannan da haka bai kamata a ware ta ta zama suna ba don babu sifati ausau min babil asma'i to sai a shiga tattaunawa ta ilimi to haka a nan ma da aka ce imani ya yana da rassa saba'in da bakwai ko sittin da bakwai to ina ragowar an faɗi uku afdaluha la ilaha illallah adinaha imaɗatul aza an tariq wal min imani to ina ragowar sai malamai suka ce to ayyukan da shari'a ta ce ayi kashi hudu ne akwai ayyukan aƙida akwai ayyukan baki akwai ayyukan gabbai sannan akwai mu'amala akwai akhlaq kenan akwai aqida ibada mu'amala akhlaq sannan kuma akwai ayyukan zuciya akwai ayyukan baki akwai ayyukan gabbai kaga suka ce al-imanu qawlun bil lisan amalun bil arkan wa atiqadun Filjinan. yazidu bit ta'a wa yanqusu imani akwai ayukan zuciya tawakali, dogaro tsoron Allah tawakkali ga Allah dogaro ga Allah miƙa wa Allah komai duk ayyukan zuciya ne kuma suna cin imani akwai ayyukan gabbai faɗar tauhidi karatun ƙur'ani da sauransu akwai ayyukan gabbai ka tashi kai tafiya ka tafi masallaci ka tafi sada zumunta ka tashi kai aikin kirki ko da hannunka ko da idanka ko da bakinka ko da hancinka ko da kafarka duk yana cikin imani kai sai da wani malami ya tara littafi mujalladi mujalladi mujalladi har guda takwas akan wannan hadisin ya kira shi kitabu shu'abul iman na al-imam al-baihaqi shu'abul iman akan sharhin wannan hadisi sha'abul iman yayi ta zubo su yayi ta zubo su kaza yana cikin imani kaza yana cikin imani kaza yana cikin imani aka fara da goma sha biyun nan sallah a tauhidi sallah azumi zakka haji kun ga rukunan musulunci guda nawa guda biyar rukunan imani guda nawa guda shida al'imanu billahi to shi ma imani da Allah sai a karkasa shi a yi masa rassa akwai al'imanu bi wujudihi akwai al'imanu bi rububiyatihi akwai al'imanu bi asma'i wa sifatihi akwai al'imanu bi uluhiyatihi shi ma uluhiyan sai a karkasa shi shi ma rububiyan sai a karkasa shi a karkashin rububiyan akwai wato alkhalqu wal mulku wat tadbir alkhaliq huwa Allah almalik huwa Allah almudabbir huwa Allah shi ma sai a masa rassa sai a zo shi ma uluhiyan sai a ce to me ma'anin uluhiya shine wato ta Allah da bauta to sai a ce bautan ma ai tana da rassa akwai al-ma'bud mai yin bautar abun bautawar akwai al-abdu mai yin bautar akwai ibada ita kanta yin bautar akwai at-ta'abbud aiwatar da bautar to sai a ce ita ma aiwatar da bautar kashi kashi ne akwai bauta ayyukan farilla akwai ayyukan nafila akwai ayyukan mustahabbi sannan shi ma kuma mai bautar kashi-kashi ne shi ma wanda za a bauta bauta ne ɗaya to sai kuma a shiga ƙarƙashin imani da annabi shi ma a masa rassa kai imani da annabi yana nufin in ya ce a yi kai in ya ce a bari ka bari ka gaskata shi ka so shi fiye da yadda kake son kanka da duniya baki ɗaya ka karɓi shari'arsa ka bauta wa Allah ka girmama shi ka ƙaunace shi ka so shi kai masa biyayya shi ma sai a man rassa a ce ta wannan ya shigar da ka girmama sahabbansa ka girmama matansa ka girmama 'ya'yansa ka girmama jikokinsa ka girmama shari'arsa ka girmama hadisansa ka girmama ɗabi'arsa da al'adunsa kai jakin gidansa ma ya daraja a gurinka inda an ce wannan jakin na annabi ne shi ma ka ganshi da daraja saboda ya raba annabi to saboda haka wannan abubuwa duk sai a ta karkasa su haka to shi sa malam ya ce amma abinda ake magana a nan Walhaya'u haya'u shu'batun min al iman kunya ma tana cikin imani nace idza lam takhsha aqibatan layali wa lam tasta'i fasna ma tasha'u fala wallahi ma fil aish khairun wala dunya idza zahaba al haya'u يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء yace wa mutukar akwai kunya al'umma za ta rayu cikin daraja da mutunci amma an zama marasa kunya to abu ya lalace حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي أتبى مولى أنس قال سمعت أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزراء في خدرها yace manzon Allah shine mafi tsananin kunya min al-azra'i daga budurwa daga sabuwar amarya fi khidiraha a cikin darbukarta in an shigar da ita ɗakinta wanda suka yi aure da da can irin yan saba'in saba'in sittin sittin din nan lokacin da aka kawo musu amarya ba za ta yadda ba haka suke lullube fuskar su ai ta jan mayafin ta ki budewa ha akwai wani abu da ake kira washi siyan baki ranar asabar mutum zai zo fada abokansa a sa kwano a tsakiyar ɗaki a dinga zuba kuɗi wai a sai bakinta ta magana ta ki abokai su yi su yi ta buɗe fuskar ta ba za ta buɗe ba ga ango ya zo da abin sha da abinci da wane ne taƙi Ka ita kanta amaryar tun daga ranar talata ake fara abin da ake kira kamun amarya haka za a samu babbata goyo ta a baya tana kuka ana taƙi ci taƙi sha sai ɗan karan kuka yanzu a zai kuwa ɗan karan kuka a zo laraba yan mata su alibidi a zo alhamis ai kamun ango a zo juma'a ai ajo a zo asabar a yi siyan baki a zo lahadi yi tasani haka da duk gwayen da suke <laughs> kaga waɗannan abubuwan yanzu an tafi da su su da ya ce annabi ya fi amari ya kunya a irin wannan lokacin akwai wanda fa zai aure sai a yi wata uku fa matar ba ta yarda da shi ba ana ta kokawa ana ta rigima wata ma har zuwa ake wallahi daga gidansu da bulala a yi mata duka ko da bata san komai game da wannan rayuwar ba hmm? <laughs> wa kana idza kariha shay'an idan annabi baya son abu ko ya kyamaci abu ko ya baya son abu arafnahu fi wajhihi a fuskarsa muke ganewa kawai da sun kalli fuskar annabi sai su gane annabi baya son wannan abun sai su daina duba sahabbai malam da kula ba sai an musu magana ce kai me yasa kuke haka ku bari da Allah kawai fuskar annabi suke kallo nana Aisha ta ce lokacin da Zainab bintu Jahash ta zo tana ta gaya mun maganganu masu ciwo tana taimun faɗa ta ce ni kun nake kallo annabi nake kallo ba ita ba idan na ga a fuskarsa in na rama ba zai ji zafi ba zan rama idan na san in na rama zan bata masa rai to ba zan rama ba ƙara a ci gaba da zagin nawa da in yi abin da zan bata mijina rai ka ku duba wani technology malam ku duba wani ilimin wato kimiyya na zaman aure tana jin ciwon magana da ake gaya mata amma ka ta ɓata masa rai ta ce da na gama karanta shi kaf na fahimci ba zai damu ba idan na rama sai na miƙe na fara ramawa da na rama na rama na rama na more ta ce sai da yawun bakinta ya bushe ta kasa magana da na gama aka tsif sa na ya miƙe ya ce wa zaina to kin ga gida abubakar din kenan <laughs> ake da a tashi a tashi to saboda haka ya ce ke ma idan akwai matsala tsakaninmu ina ganewa ta ce ta yaya za ka gane tunda ba na yadda a gane akwai matsalar ya ce a wajen rantsuwarki nake ganewa idan na ji kina cewa wa rabbi muhammad to abubuwa suna tafiya daidai in na ji an koma wa rabbi ibrahim eh, wa rabbi ibrahim wato in mace tana kaunar ka wai in za a rantse da Allah ma sai an ce wai an rantse da Allah ka dan sunan ka ya fito a cikin rantsuwar ba da kai aka rantse ba amma wa rabbika an rantse da Allah sai a ce ka wato in rububiyya khassa dan ka san har yanzu ana tare da kai to saboda haka wannan shine kunya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري مثله قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة حدثاه waɗannan guda biyu sun ba shi labari da sayyidina usman da kuma na aisha anna aba bakarin ista'azana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya nemi izini zai shigo wajen manzon allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa a ala firashi aisha lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gide akan shimfidar nana Aisha labisan mitsa Aisha ya sanya mayafin nana Aisha gyautanta ya daura a jikinsa fa azina li Abi Bakrin sai Abubakar ya shigo wa huwa kazalika annabi yana zaune a haka faqada ilayhi hajatahu suka gama tattauna bukatar sayyidina Abubakar aka gama masa bayani ya tashi ya fita thumma sarafa sun masta zana umaru radiyallahu anhu fa lahu umar ma yazo ya ce yi min magana da annabi sallallahu alaihi ina so mu tattauna saboda dukkaninsu surukansa ne dukkaninsu ya karɓi ya ne daga gurinsu. su fa azina lahu wa huwa kazalika fa ilai ilayhi shi ma suka gama tattaunawa ya biya ma sa yana nan a haka sun man sarafa Ƙala usmanu sun masta'azantu alaihi sai na nemi izini na ce zan shigo fajalasa sai annabi ya zauna sosai ala faƙala aishatu ya rasulallah lam araka fazi'ita li abi bakar wa umar ban ga ka damu da shigo abubakar da umar ba kana zaune a haka radiyallahu anhu kama fazi'ita li usman qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna usmana rajulun hayyun wa inni khashitu in azintu lahu wa ana ala tilka alhal Allah bulga ilayya fi hajatihi yace shi Usman mutum ne mai tsananin kunya mutumin da tun da yawa annabi mubaya'a da hannun dama bai ƙara taɓa najasa da hannun ba bai ƙara taɓa gabansa da hannun ba yace saboda daraja hannun ina jin kunya mun gaisa da annabi da hannun nan kuma zuwan kama gabana da shi a ne ne ya alaiki siya baki mai yawa bai kashi a nan ba to saboda haka a yawwa فأذن له وكذلك فقد عليه حاجة ثم انصرف قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك tattaro wato tufanki قال فقديت إليه faqadaitu ice bukata ta muka gama tattaunawa sun man sarafa abin da yasa yace ma Aisha gyara ki saboda na farko da ya shigo babanta ne sai dina Abubakar amma da Umar zai shigo sai annabi ya ce ƙara gyarawa saboda yanzu kuma wanda zai shigo ba maharaminta ba ne saɓanin wancan na farko babanta ne wannan da zai shigo umar sai annabi ya ce to gyara ƙara gyarawa ta ƙara gyarawa bambanci tsakanin mahaifi kenan da kuma abokin mahaifi shi ba abokin mahaifi ba ba mahaifi ba ne yawa kada yaka ta zo ta gaishe ka babu lullubi abokinka ma ce ga wanki nan shi fa in ka bashi aura zai dama gaskiya yawa saboda haka baya cikin wannan layi ina usman rajulun hayyun yace usman mutum ne mai kunya wai ni khashitu in azintu lahu wa ana ala hal Allah yabluga ilayya fi hajatihi yace ina jin tsoron in nayi masa izini ina wannan hali ba zai iya zama mu tattauna har mu gama tattaunawa da shi ba ba zai yadda mu zauna ina ina zaune a bakin gado na ɗaura zani shi ba zai abin nan ba ba zai gamsu mu tattauna a haka ba da tsananin kunyarsa usman A ashaddu an usman annabi ya ce wanda ya fi kowa kunya shine usman mutum ne mai kunya mutumin da 'yan ta'adda suka kewaye gidansa yana da soja sama da dubu ɗari biyu amma ce ka a taɓa kowa hatta kai ruwan da zai sha ma sun hana shi ya ce kan na zama dalilin mutuwar mutum ɗaya a rayuwata ba na so ranar alkiyama a tsaya ko ina da gaskiya ko ba ni da gaskiya a tsare na a ce moye matsayin wannan mutum ce ku bari in suke so su kashe su kashe ni aka ce to ka yi ritaya ya ce in na ritaya na sunanta mummuna abu kuma duk sanda mutane ba sa son shugaba su yi ya kuma a ta saukewa har karshe a ɗauki mutumin banza in ka karanta tarihin usman sai ka ji tausayi mai yawan gaske yana karatun qur'ani yana azumi ranar juma'a aka hauro aka yi mata addanci aka fille masa aka caka masa wuka qur'ani yana tsaro abin nan jini yana tsattuwa kan qur'ani aka fille matarsa ta kawo za ta kare masa aka fille mata hannu yana cikin mata da aka lissafa waɗanda aka kawo mazan su hari suka shiga gaba aka harbe su ko aka kashe su mata usman tana ciki an ce akwai matarsa daunama lokacin da yan ta'adda za su harbi saddauna matarsa gabansa ta sha aka fara harbe ta akwai matar da in tana son ka sai ta mutu saboda kai akwai da ce mai gida shiga gaban mana in ka mutu ni aure zai amma da ta ga ana ruwan wuta ta ana ruwan wuta ta ta shiga gaban saddauna ta tsaya mijinki za mu harbe ta ce to sai dai ku fara harbe na amma ba ku harbi mijina ba sai da aka gama zuba mata wuta tukunna sannan aka samu saddauna to shi ma usman da 'yan ta'adda suka shigo matar ta zo ta rufe shi wajen kare saran da aka kawo masa aka fille mata hannu kaga irin wannan mata yanzu akwai su akwai mana ba su da yawa dai ko <laughs> Allah ya samu dace sai mu tsaya nan subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk hmm. kalmar Allah dukiya ko Allah da ita yake farawa wanda ya gina wannan wuri Allah ya saka masa da alkhairi tun daga kan wanda suka sai filin amma gini yana cikin abu mai wahala ga wanda aini wato ya san shi akwai babban malamin hadisi na duniya sheikh muhammad nasiruddin al-albani allah ya masa rahama da ya gama ginin gidansa yake cewa kai ban ga abu mai aiki da wahala wanda kuma din na bincika iya sani na a hadisai ban ji ladansa ba irin gini kaga ya gwada nan gini yana da ainihi wahalar gaske to amma gini wanda ike ainihi wato na gidaje ko shi da ladan amma sai an yi ijtihadi amma masallaci da makaranta abin a fili yake don aiki ne na Allah da haka wanda ya gina wannan wuri muna yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah maɗaukakin sarki kyauta bayansa kuma Allah Ubangiji ya gina masa gida a aljanna kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya alkawarta ga duk wanda ya gina masallaci domin Allah kiran da zan yi ga mutanen wannan unguwa da makotanmu gaba ɗaya mu haɗu domin raya wannan masallaci ta fuskar halattar sallah ta fuskar in an sa karar tattuka a zo a halatta ta fuskar kula da tsaftace shi da gyara shi domin masallaci wuri ne mai tsafta duk wanda ya je ga masallacin farko na manzo sallallahu alaihi wasallam a madina ko kuba ko iga masallacin makka duk mai zuwa ya ziyarci aini wa'annan wurare na gani yanda ake kula da tsaftace su to zai da ya kamata in da ka zo masallaci do Allah ka zo da dan hankici ko wani yar toilet paper ka na katsa majina kar ka saka a bango kar ka alwala kuma ka ajiye takalmin ko ka riko a hannu ka ko ƙasa kuma ka zarto kan darduma duka wa'annan ya kamata mu kula da tsafta domin yacce muka ji shi haka dinnan aini waton cikin kanshi mai daɗi haka zai dore amma in muka lalata shi ba za mu ji aini daɗinsa ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka wa dukkan wanda suka taimaka wajen faruwar wannan alkhairi kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin masu raya addininsa masu kuma taimakawa da tallafa ci gaban addininsa fitintunin zamani muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ije mana shaye-shaye da ya shigo cikin al'ummar mu Allah ya yi mana Allah kuma ya sanya mu tashi da jagororinmu da al'umma baki daya mu ga mun dakatar da ainihi watan shaye-shaye saboda haka muna fatan kuma ya'yayenmu Allah ya musu albarka zuriyarmu gaba daya Allah ya sa mata albarka Allah ya shirya mana ƴaƴan maza da mata matasanmu Allah ya musu jan gora ya nuna musu abin da za su yi na daidai dattijanmu Allah ya ba su ikon yin dattijantaka 'yan kasuwanmu Allah ya sa albarka cikin kasuwancinsu manoma Allah ya sa albarka cikin nomansu masu na'o'i Allah ya sa musu albarka a cikin sana'o'insu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saka da alkhairi sannan zan mika abin magana ga mai gayya mai aiki Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa daga baya kuma insha Allah sai babban malam to to kenan za a miƙa gurin Dr. Muhammad zafi Inuwa sha Allah shi ma malam ya sa mana albarka alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahibi wa man wala ni watakila abin da zan kara ne mu kara taya shi dan uwa aboki amini Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa munna na samun